arba'in da bakwai muna godiya ga Allah na ashirin da takwas ashirin da takwas ga wata jiya ma an ce mun ce ashirin da takwas yau ma ashirin da takwas saboda ga yau yau asabar 28 ga watan zulkada jiya juma'a aka ce 28 jama'a suka ce 28 muka ce 27 ko da 8 suka ce 8 yawa yau ma kuma 28 28 ga watan zulkada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 na godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci masjidul muhajirin inda aka saba haduwa domin karatu cikin littafin Allah da Qur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul an'am mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 158 za mu tashi aya ta 159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 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى بيان darussa musamman ayoyi da alamomi na tashin alkiyama alkura waɗanda malamai suka bayyana ƙarƙashin ayar da ta gabata to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a malamai suka ce dalilin saukar wannan aya yahudu da nasara kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance sun sake addininsu na kuma suka rarraba Allah ya ku annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yin imani da shi kuma har yanzu sai Allah ya saukar da wannan aya innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay Lallai waɗanda suka rarraba addinin su suka zama jama'a daban-daban daban yanki yanki ku kai kanmu. Haka cikin su ta koto wani irin bangare sashin malamai kuma suka ce a'a wannan aya kawai am ko amma ce ta kunshi dukkan wanda ya saki addini ya kama wani abu daban addini da Allah subhanahu ta'ala ya aika manzanni da shi shine addinin musulunci kuma wanda yake tabbatar da ba abun bauta da gaskiya sai Allah idan mutum ya sake wannan ya kama wani abu daban to ya zama ya sake addinin Allah komin abun da yake tunawa na kyawun abun da yake gani ya kama matukar ya sauka daga tafarkin da manzo ya dora mutane shi wannan ya rabu da addininsa sannan kuma irinsa irinsa kowa da irin gabansa da ya kama daga suka zamanto jama'a daban-daban malamai suka ce kawai misali ahalul bid'a wato yan bidiyoyi waɗanda suka zaɓi bidiyoyi suke jingina su ga addinin Allah muke kirkiro abu da kansa ce kuma in an yi za a samu lada ko kirkiro wani abu ya jingina cewa haka addinin Allah yake ko kuma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ayi alhali kiran ƙarya ne da waɗanda suka zaɓi yahudanci don su kuma sun zaɓi kawai yahudanci don sun zaɓi ah, wani abu kawai na yayi don sun zaɓi zamananci don sun zaɓi kowa da abin da ya zaɓa matuƙar abin da mutum ya zaɓa ya saba da tafarkin Allah da kuma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abin da ya zaɓa ya zama bata baka ayan ta hada dukkan kowa matuƙar mutum ya zaɓi wani abu daban kace ayan tana magana ne kamar yadda Allah subhanahu ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina wal majusa wal ladina ashraku inna Allah yafsilu bainahum yawm al qiyamah kaga waɗanda suka yi imani su ne muminai sannan da yahudawa bangaren su daban da nasarawa ɓangaren su daban da sabi'awa ɓangaren su daban da majusawa kuma daban Ko kowaɗanne jama'a ne masu zaman kansu sun zaɓi abin da suke so sun bar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su a kai wallazina ashraku da kuma mushrikai waɗanda su suka zaɓi ma kawai bautar gumaka da bautar wani Allah da yin abin da ya saba wa addinin Allah mushrikai kawai zalla duka waɗannan jama'a ne daban-daban daban Allah subhanahu wata'ala zai rabe tsakanin su ranar tashin alkiyama domin mushriki mushriki ne mai shirka mai hada Allah da wani cikin bauta ya mutu yana mushriki da ya dawo zuwa ga tauhidi ba yana nan a matsayin mushriki haka ahlun ahlun nar wanda duk ya mutu ala kufur yana cikin wuta wanda ya mutu bisa shirka da ya tuba ba har ya mutu yana cikin wata domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shine suka ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majus wal ladina ashraku da kowanne da abun da kama yake ganin cewa shine kamar yadda Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a ce kullu hizbin bima hin farihun lalle waɗanda suka suka rarrabu kowane hizbi kowane jama'a suka zamanto bima hin farihun suna alfahari da abin da suke rike da shi mutum za su su ne jama'a kaza ne su babu na kwarai sai su babu mai mutanen Allah sai su waɗancan masu faɗi haka waɗancan masu faɗi haka waɗanda suka tabbatu akan tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kadai kaɗai mutanen kwarai Sune waɗanda suka kama tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kama tafarkin da yake kai sune ne najiya waɗanda za su tsira ranar tashin alkiyama amma dukkan wata firka da ta zamanto ba maganar aqida tauhidi take kai ba kuma ta kauce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da ita ta koto wani bangare shine innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kin aka ce sababin saukanta abinda yahudawa da nasarawa suke kai da an takaita da wancan amma malamai suka ce a haya ne wanda suke magana akan gama gari kowa da kowa duk wanda kawai ya zamanto ya sake addinin Allah ya sake tauhidi ya sake sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi wani abu da man yake ga shi ne zai fi da shi ko ya kirkiri wasu bidiyoyi kawai da su yake so ya haɗu da Allah ko ya kirkiri son zuciya kawai shi ya zaɓa ko ya kirkiri wani abu wanda yake saɓanin tafarkin Allah tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan lasta minhum fi shay Allah ta inna ma amruhum ila Allah sani kawai al'amarin su ana mai da shi zuwa ga Allah ne Allah subhanahu wataala da yace inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamati Allah zai rarrabe tsakanin su kowa zai gane waye yake kan gaskiya waye yake kan bata waɗanda suka rike addinin Allah yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suka yi koyi da sunnarsa bisa koyarwar magabata waɗannan su ne suke kan daidai kuma su ne suke kan gaskiya kuma har ranar tashin alkiyama su ne waɗanda za su tsira a gurin Allah subhanahu wata'ala amma saura inna ma amruhum ila Allah al'amarin su yana ga Allah subhanahu wata'ala kuma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan Allah zai ba su labari ba da labari na gaskiya wanda babu kokanto a cikinsa game da abin da suka kasance suna aikatawa duk abin da kowa yake aikatawa a ana rubutawa sannan mala'iku suna shaidawa mutum zai tashi ranar tashin alkiyama bai isa ya musa abun da Allah ya sanya mala'iku suka rubuta ba domin ba sa kage ikra kitabak kafa bi nafsika yawma alayka hasiba kowa ya karanta littafin sa ba sai ya ce ma ina zai je ba daga ganin abun da yayi don ba bai isa yayi kokonto ko yayi musu akan abun da yayi ba ba masa kali ba a ragewa to amma duk da haka sai Allah ya ce man ja'a bil hasanati wanda duk ya zo da kyakkyawan aiki ko da guda ɗaya mutum ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya aikin ƙwarai guda ɗaya da falahu ashiru amsaliya to gare shi akwai lada irin wannan girman aikin sauninki goma na wannan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata Allah yana ninninkawa ko goma wa azidu yace kan ƙara goman shine mafi karancin abin da Allah ke nimmin kawo mutane a cikin ayyukan kwarai kamar yadda Allah subhanahu ya fassara fadin da yayi man jaa bil hasanati falahu khairun minha a wata aya da yake man jaa bil hasanati falahu khairun minha to anan an fassara shine falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawan aiki guda ɗaya, za a bashi lada ninkin wannan aikin sau goma wannan shine mafi karanci da zuwa sama da haka wa man ja'a bi sayyi'ati amma wanda ya zo da mummunan aiki kuma wala yujza illa mislaha shi kan ba za a sakanta masa ba sai misalin ka kohum la yuzlamun kuma ba za a zalunce su ba malamai suka ce wannan aya ita ce tabbatar da rahamar Allah take yi dan ya nuna cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a a cikin jama'a da yawa inda ba jama'a da ta zaɓi a aƙida da ba gaskiya ba inda mutane wanda suke da tabbacin cewa eh Allah subhanahu wata'ala ne Allah la da bi haƙƙin illa Allah suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna koyi da sunnarsa amma akwai kurakurai akwai wasu abubuwa da mutum zai yi to irin wannan wanda su ma sun kama gabansu wasu kuma sun kama gabansu kowa sun kama gaban sai Allah subhanahu wataala ya ce cikin taron yadda jama'a suke in dai aka samu mutumin kware aiki bai zama alhasana ya zamanto an gina shi akan tauhidi wanda zai ji aiki aiki ya zama alhasana shine sai aikin an yi shi domin Allah na biyu kuma sai an yi shi bisa koyarwar manzon Allah duk aikin duniya da mutum zai yana tsammanin lada a gurin Allah ya cika rukunai guda biyu al-ikhlas wa mutaba'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya aiki domin Allah shi ko mai ikhlasi baya ikhlasi ce ya san Allah mutum yakan san Allah cewa la ma'budu bi haƙƙi illa Allah na Allah shine al-khaliq shine al-mudabbiru fil umur ya san cewa Allah ke ya al'amura shi ya halice shi to ya yarda da wannan to in zai yi aiki ba gurin kowa yake neman lada ba sai gurin Allah shi yasa mutane da yawa sukan yi aiki su ɓoye musamman a zamanin magabata domin me sun san wanda suka yi domin sa ya gani ba bukatan sai wasu sun gani ba bukatan sai sun fara balle mutum mutum yayi kuskure shi dan ya rinjaye nayi kaza nayi kaza nayi kaza kuskure laifi ne yana jefa mutum ga halaka zai so tunanin inda har yake cewa na na yi, yi, na yi, mar da ƙarfinsa sa ne duk abin da ka kai nagari to korewa ne daga Allah kuma da kai Allah ya karba ne in Allah bai karba duk abin da kai banza ne ko duk duniya sun karba in Allah bai karba ba aikin banza sunansa ba an mansura kenan idan mutum ya aiki sai ya shi domin Allah ba tare da sai ko mutane sun yaba ko wasu yaba ba ko su yaba ko ba su yaba ba in dai Allah ya yaba shi kenan magana ya tashi in duk duniya sun yaba Allah bai yaba ya karba ba yabon Allah shine karba ya karbi aikin ya yadda da shi Allah baya karban aiki sai a gurin wanda ya yarda da su Doka daga an ce Allah karbi aikin wane to wannan wane ma ba karamin mutum ba saboda haka mutum ake neman ya zama wajibi kansa ya nemi yardar Allah to man ja'a bil hasanati wannan rahamar Allah ne da Allah ya nuna cewa mutane za su zama farraqu di innal ladina a dinahum wa kanu shi'a kul abunna lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun yace man ja'a bil hasanati a ko ina mutum yake ko a birni ko a kauye ko an san shi ko ba a san shi ba ko namiji ne ko ta mace ko mai arziki ne ko talaka ne ko mai mulki ne ko ba mai mulki ba ko a ina ko malami ne ko ba malami ba in dai ya zo man innan tufidul umum kowai ja'a bil hasanati zo da kyakkyawan aiki to wacce da kyakkyawan aiki ita ce wacce ta cika waɗannan rukunai guda biyu na farko aikin an yi domin Allah na biyu kuma an yi aikin bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا wanda duk ya kasance yana ƙaunar haɗuwa da Allah lafiya sai aiki aiki na ƙwarai aiki na ƙwarai kuma shine aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yadda za a yi sannan aikin da aka yi shi domin Allah in an yi aiki domin Allah ba bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah baya karban aiki in an yi aiki kyakkyawa irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma a zuciyar mutum da tunanin mutum wasu su yaba ne ba Allah ya karba ba Allah baya karban aiki lokaci an yi aikin dole an yi shi domin Allah na biyu kuma sai an yi aikin bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aikin shine alhasana ko a ina mutum yake Shiga ga cewa ya aiki domin Allah ya ga cewa kuma ya aikin irin da abun da addinin Allah ya tabbatar wani aiki shine na kwarai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya isar da sakon Allah ko mutum ya ji an karanta alqur'ani an fassara ko an karanta a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an fassara ko sahabbai sun yi ijma'i da magabata cewa wannan aiki aiki ne na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi kuma ya yi umarni a aikata sai mutum ya aikata kuma yana mai aikatawa domin Allah wanda ya zo da irin wannan aikin kwaya ɗaya aikin kwarai guda falahu ashiru a shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin hadisai daban-daban masu riwayoyi daban-daban aikin kwarai ba ma aikin ba nufin yin aikin shi kansa yana ba wa mutum lada man hamma bil hasanati wanda yayi nufin aikata aikin kwarai falam Amalha sai kuma ya zama bai aikata ba wannan yana da lada kamila cikakkiya wataƙila malamai suka ce uzuri ne ya hana ya aikata ko kuma wani abu ya shigar da shi ya manta wannan yana da lada haka kuma in ya aikata kuma yana da lada ninki goma mafi karanci ke gwargwadon yadda Allah ya ga Allah ce wa azidu nakan iya kara masa aka falahu a misali amma man ja a bisayya. A sayya kuma man hamma biha wanda ya yi nufin aikata mummunan aiki sai ya fasa shi ma an kasa shi kashi uku mutu ya yi nufin mummunan aiki sai ya ji tsoron Allah ce kai amma Allah ya haramta wannan aiki me yasa zan yi kawai sai ne ya fasa wannan yana da lada cikakkiya a gurin Allah saboda ya bar aiki mummuna ne domin Allah to amma idan mutum kuma ya yi nufin aikata mummunan aiki sai ya manta bai aikata ba kawai ya shagaltu da wasu abubuwa har ya manta har lokacin abun ya wuce bai aikata ba saboda mantuwa to shi kuma wannan ba za a ba shi lada ba ba za a rubuta masa alhaki ba amma na uku shine wanda ya yi nufin aikata aiki mummuna shi aka fi ƙarfinsa iya wasa yi wannan aikin ya yi amma abu ya gagara ya yi wasa abun ya gagare shi ko an fi ƙarfinsa ko ya ga an aje wani wanda zai taɓa shi in ya je guri ko wani abu makamancin haka ya razana ya fasa bai aikata aikin ba to shi za a ba shi zunubi kwaya daya saboda ba wai ya fasa don tsoron Allah ba wanda ya fasa don tsoron Allah lada ake ba shi wanda bai yi ba don mantuwa kawai har lokacin abun ya wuce ba lada ba zunubi don ba tsoron Allah ya ji ba sannan kuma bai aikata ba da bai aikata ba babu laifi da ba tsoron Allah ya ji ba balle ya samu lada haka mantuwa ya yi har lokaci ya wuce bai yi ba amma wanda shi kuma ya himmatu kuma ya zo gadan gadan amma abu ya hana shi da iya karfinsa wani karfin ya ci karfinsa ba da yi ba shi wannan yana da wizir da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idzal taqal muslimani bi sayfihima wal qatil wal maqtul fi idan musulmai biyu suka hadu suka rinka karawa da juna kowa da takwabinsa ɗaya kashe ɗaya da wanda yayi kisan da wanda aka kashe duk su finnari za a sa su a wuta me yasa za a sanya wanda aka kashe wuta to da hammuhu yayi yayi shi ma karfin sa ne kawai aka kashe to tun da haka ne wanda ya nufin aikata zunubi kin karfin sa aka yi kawai yasa bai yi wannan zunubin ba to shi wannan falahu wizir yana da yana da zunubi baya guda don haka Allah subhanahu wataala sa ne wannan take tabbatuwa cewa wanda duk ya zo da kyakkyawan aiki Allah zai ka masa goma amma malamai suka ce kir da wanda har zai je lahira ya samu damar tafiya aljanna gaba shi mutum ya nufin aikata kyakkyawa bai aikata ba za a ba shi lada shi ya nufin aikata kyakkyawa ya aikata shi ko ninkawa goma shi ya nufin aikata mummuna bai aikata ba saboda tsoron Allah yana da lada in bai aikata ba saboda mantuwa ba lada ba zanen in mutum ya nufin mu aikata mummunan aiki ya aikata za a shi zunubi guda ɗaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya ce ku jira ko zai tuba in ya tuba in ya aikata ma bari ta Allah subhanahu wataala kan ce ku rubuta masa kafin nan watakila in iya shafewa an rubuta masa ma wani sai ga kawai Allah ya ce ku shafe da jami amma sai duk da kace mutum ya je ya shiga wuta idan ka man ja'a bil hasanati falahu ashru ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun lakin mutane ba a zaluntar su shi Allah zai mutum tsari maka ce so mutum yana rayuwa da mutane ya zamanto ba maganan ya zalunci wani to sai dai ba mamaki bai masa alfarma ba masa alfarma shine wata ƙida. bai ba shi wani abu ba wanda ba wai haƙƙi ba ne na wancan amma in dai haƙƙin mutum ne mutum ya tabbata ya ba wa duk mai haƙƙi haƙƙin ko nesa yake ko kusa yake ko dangin mutum ne ko ba dangin mutum ba ko musulmi ne ko ba musulmi ba haƙƙinsa yana zuwa ƙarƙashin ka ka tabbata ka ba shi amma in ba haƙƙi ba ne kana da iko kana ba haƙƙinsa ba ne amma gaskiya ina wani bayi da kaza ko kuma a ah, baya mun kaza ko baya haka da gani saboda haka tunda ba haƙƙin sa bane kama alfarma ne in ka bashi ita ce ba za ka bashi ba sai ka ba wa na gaba da shi wannan babu wani abu akan saboda yadda su suke ko su suke ko wani abu makamancin haka amma idan haƙƙinsa ne wajibi ne a bashi shi yasa ake so mutum ya zamanto bai zaluntan wani kuma baya da tunanin ya zalunci wani wani ya zalunce shi wannan shi wancan ya rage nasa amma shi baya zaluntan wani ko da kuwa ba zai yi wa wannan ɗin alfarma ba amma dai ba zai zalunce shi ba to ma'ana ba zai masa ba zai bashi wani abu da ya dace a bisa sauransa ya masa alfarma ya bashi ba saboda kila ɗabi'un wannan ba kai ya bashi alfarma ba ko kuma yadda wannan yake mu'amalantansa bai kai ya bashi alfarma ba zaka ba zai bashi alfarma ba amma ba haƙƙi ba haƙƙi wannan wajibi ne bayarwa wani haƙƙinsa ne a bashi kaza ko a a tsari ne na doka ko na hukunci a hukumance mutum shine a ofishi kowa ne kuma wancan shine mai neman haƙƙi shi ƙarƙashin wannan ofishin wajibi ne wanda ke cikin ofishin ya bawa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da zaluntan kowa ba da zaran an taka haƙƙin mai haƙƙi da shi kenan an yi zalunci wanda ya taka haƙƙin wani kuma shi kuma yana dabbar Allah ya taka shi to takawan Allah kuma ya fi haƙƙin ko ina sai saboda haka mutum kullum yana cina Allah shi yasa ba zai taba wani haƙƙinsa ba saboda ko ba zai bashi alfarma ba saboda wannan din da ya cancanci ya masa alfarma ba a ganin wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala shi bisa rahamarsa da alfarmarsa da halalarsa yakan ninninka wa mutane ayyukan alkhairi tare da cewa ya faɗi yadda mutane suka zama innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a eh, kuma sannan mutane duk yadda suke abin da Allah yake duba ranar tashin alkiyama wanda yake mutumin kirki wanda yake da kyakkyawan manufa wanda zuciyarsa take ciki da ikhlasi aikinsa domin Allah wannan shine wanda Allah subhanahu wataala abin da yake dubawa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa amalikum Allah yana duba zukatanku yana duba ayyukanku idan kun yi aiki kun yi aiki domin Allah bisa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam zukatan ku kuma suna ciki da son Allah da ikhlasi da yin aiki domin Allah sai Allah subhanahu wataala ya bawa mutane lada sai su riski gara bata kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tanada abana laysa bi amaniikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira Allah subhanahu wataala ce maganan ranar tashin alkiyama in an zo ba wai burin mutane ke kaiwa ne wuta ko aljanna ba ina da burin mutane ne yanzu da in aka zo za ka ga sun ce da wane da wane da wane mun goyi bayan su biyar da za a yi mun kai su aljanna wannan burin mutane kenan ko kuma ba ko ba su faɗi haka mu dai a burin mu a ganin mu wane ya tafi aljanna wane ma ya tafi aljanna amma wane ko kusa <laughs> in mutane ne abin da za su yi kowa da burin sai Allah ce laita bi amani burace buracen ku na cewa a ah, ba mai shiga sai ku aljanna a wala amani ahlul kitab ahlul kitab yahudu da nasara da suka rinka burace burace lan yadkhul aljannata illa man kana hudan yahudawa suka ce in ba ba yahude ba ba mai shiga aljanna au nasara nasara suka ce ba mai shiga aljanna in ba ba nasare ba Allah ce a'a wannan ba haka bane laysa bi amani kuma wala amani ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bihi wanda ya aikata mummunan aiki bai tuba ba irin sa yake aikatawa har ya je lahira Allah ce za su hakan kawo masa da shi la yajidu min dunillahi waliyan wala nasira bai isa ya samu wani majidinci wanda zai tsaya masa ba wala nasiran bai isa ya samu wani mataimaki ba ranar tashin alkiyama ba ومن يعمل من الصالحات amma wanda ya aiki aiki na ƙwarai. min zakarin aw unsa ko mutum namiji ne ko ta mace wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah kaga man ya'mal min as-salihati al-amalu salih shine aikin da kai shi bisa koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wa huwa mu'minun kuma yana mai imani da Allah cewa ya aikin domin Allah al-ikhlas wa mutaba'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam haka waɗannan sune rukunai biyu wanda aikin yi cike da su cike da su zukata su ne suke tarbiyyantuwa akan haka da mutum gina zuciyarsa a tarbiyyantewa kullum so yake mutane su ga aikin da yake yi zai ta kansa zai je gaban Allah babu lada wa na ila ma aini domin amalin haba a mansura ita malamai malamai suna koyar da mu suna cewa in kana magana akan aikinka na alkaini kar ka yawaita kai a gaban jama'a ko a gaban dan uwanka ko a gaban yan uwanka in kana magana kar ka yawaita zama irin marfu'a kar ka yawaita maganganu wanda suke nuna ni ni ne mu ne ba don ni ba ni nayi kaza nayi kaza nayi kaza wannan hatsari ne fa'altu ni nayi ni nayi a'a kai kai kai kai duk idan aiki ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah ya zama bisa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to albarka yake samu daga gurin Allah littattafan da ake karantawa tun bayan sahabbai hadisan da ake karanta su duka yanzu a duniya waɗanda sahabbai suka rawaito ne asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisin da ba ta wannan hanyar ya zo ba da'ifi ne ko duk inda ka je da kyautata shi da zaƙinsa da sauransu daga masu ilimin sanin haka sun gani wannan ba shi da inganci ko dole a haƙura da shi to dukkan sabai da suka rawaito hadisan nan ba sa duniya ba su yi shekaru ɗari bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaba ɗayansu shekaru nawa suke bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta rasuwa amma abun da suka rawaito har duniya ta kare yana nan idan ana so a yi aiki da addinin Allah bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da nasu za a yi ba kuma su ne suke cewa ni na rawaito ni na kaza ni na kaza su ba sa nan a duniya amma aikin yana nan saboda albarkar da Allah ya sa yanzu idan ka dau bayan sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina duka in kana karantawa ya aka yi aka rubuta tarihin su da aikin da suka yi da littattafan da suka wallafa bai taɓa lalacewa ba sama da shekara dubu zuwa yau da nasu ake aiki kuma a jami'o'i kake za ka yi rubuce-rubuce a bangaren addinin musulunci shekarar za ka je ka nemo in wa'azi za ka yi hadisan da suka yi yodin nan da littattafan su shi za ka yi in ma karantarwa za ka yi ka karantar da mutane addinin Allah ta yace ta karantarwa to abin da aka suka yi to a cewa sahih bukhari sahih muslim suka da mutane hankalin su ya kwanta ina Imamul bukhari ina Imamul muslim shi ne suka rasu da su ne za su rinka cewa lallai mu ne lallai mu ne da yanzu abun ya kare duka daga rasuwansu waye mai tallan abun babu shi ashe ba su bane Allah ke daga abu kawai shi ke saboda haka idan mutum zai aiki aiki domin Allah waɗansu za su faɗa bayan sa ko yana raye ko a faɗa yana raye ko a faɗa baya raye idan zai dan ka duba wasu sun yi shekaru ɗaruruwa da rasuwa wasu sun fi shekara dubu da rasuwa amma abin da suka yi yana nan abin da suka yi yana nan kuma ana alfahari da shi har duniya ta kare ba za a zo da sabo ba sai ya ƙara faɗaɗa abin da suke yi faɗaɗa ma in yi yawa aka fita daga hanya za ka ji an jawo hankalin mutum ya dawo da iya dai wannan ɗin shi ne da Allah ya karɓa ya sanya albarka na buhu, za na zaki ala Allah ya hada ka ko mutum in zai aiki yana so aikin sai zama alhasana da ya aiki domin Allah Kin ciyarwa fi layi ne ka ciyar da mutane domin Allah kuma ka yi shi bisa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. in abubuwa za ka yi in za ka taimaki wani taimaki shi domin Allah in za ka yi wani aiki kai aiki domin Allah duk abun da za ka yi aiki na gabbai ne ibada ce badaniya shi ta domin Allah in mutane suka gani suka yabe ka ko suka zo gaban ka suka yaba ko suka aiko wasu mutane suka gode maka wannan bushra ajila misalan suna suna yace wannan ba ta aiki yake ba bushra ajila ne ko da ka ji daɗi a zuciyarka saboda mutane sun yaba abun da kai ba kai don su yaba ba amma sai suka ga sun domin sunna ta nuna in mutum ya maka aikin alkhairi kai kuma ka masa gode masa kai masa addu'a ko ka sakanka masa da aikin alkhairi to in kai wannan kayi sunna in ya ji daɗi saboda abun da aka yi shi ma ya yi daidai kuma ba ya ɓata masa aiki amma kullum aiki ya zama mutum yana tunanin bari ya yi a gani bari ya yi a gani ko kuma shi da kansa rinka fara wannan ayyuka ne waɗanda suke yanzu na sai mutum ya tashi ba tare da ya ci nasara ba yawanci waɗanda suka fi karo da irin wannan su ne masu 'yan siyasa yawanci 'yan siyasa yawanci aikinsu sai da sun yi aikin lada amma suna so su faɗa suna so su ta yayatawa da za su yi shiru nan, domin ɗan siyasa in ya yayata ɗan ɓangare ɗayan ne sai ya zagi kuma sai ya kushe abin kuma sai ya nemi gurin kushewa sai shi amma in abu don Allah ne kawai nan. ya tafi haka saboda haka ko da mutum yana siyasa ya rinka ayyuka domin Allah ya koya wasu abubuwa na alkhairai ya samu ladansa a gurin Allah kuma za su zama masu albarka a gurin Allah shine mafi dacewa Allah ya samu dace na'am قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين Allah subhanahu wata'ala ce kul innani hadani rabbi kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne lallai ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hadani rabbi ubangiji na ya shiryar da ni ya shiryar da ni ya siratin mustaqim zuwa ga tafarki ne kake tafarki mai kake dinan kiyaman addini tsayayye la'awita ta fihi ba karkacewa ko kaɗan a cikin shi sa wanda ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tsira duniya da lahira saboda me shi Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne shiryar da shi kuma Allah ya ce ka gaya wa mutane su san wannan kul ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam innani lallai ni fa hadani rabbi ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqimin zuwa ga tafarki ne kacce dinan kiyaman ko dinan qayyiman addini wanzazze tsayayye wanda la'awi da fihi babu kwana ko kaɗan a ciki millata ibrahim hanifa shine tafarkin annabi ibrahim hanifan miƙaƙƙen hanya annabi ibrahim alaihi salam malamai suka ce ba yana nuna annabi ibrahim shine afdal min annabi sallallahu alaihi wasallam a annabi sallallahu alaihi wasallam hatta annabi ibrahim ya shiga limancin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabawa da manzanni amma annabi ibrahim alaihi salam Allah yana yabon sa wajen jajircewa akan tauhidi kuma sun suna daga cikin annabawa da suka riga annabi sallallahu alaihi wasallam addinin da suka yi kuma addinin musulunci haka Allah subhanahu wataala yana jingina annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim saboda ya fito daga tsatsansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asalinsa daga annabi isma'il annabi isma'il kuma dan annabi ibrahim annabi isma'il daga bangaren tsatson larabawa da ya aure da aure larabawa makiyaya waɗanda suke wulgawa ta wajen ɗakin ka'aba da annabi ibrahim ya tafi da shi da mahaifiyarsa hajara Allah ya umarce shi ya je aje ajiye su a can gurin ɗakin Ka'aba tun baya gine amma akwai tushen sa ga shi nan Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi Ibrahim ya gina ɗakin Ka'aba ya nemi ɗansa Annabi Ismail ya taimaka masa wajen gina ɗakin Ka'aba suka gina haka aka samu ruwan Zamzam a nan ya babu ruwa dukkan wannan yankin haka larabawa in sun zo suna wucewa daga Yemen zuwa Syria, Sham kenan a yanzu. To ya kasance suna wuce wannan jejin ne ba guri kiwo ba ganye ba ruwa ba gurin hutawa ba inuwa shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi Ibrahim alaihi salam ya zamanto annabi Ismail alaihi salam ya zamanto yayi aure daga wato larabawan da suke wucewa daga sai zamanto sun kafa wannan gari na Bakka shine da ake ce masa Makka lallabi bi bakkata an ambaci almaska bakka da tsohon sunanta ne wannan har yanzu laraban kawai zaka suna ce mata bakka har a yanzu wata abin da to Allah subhanahu wata'ala da ya sanya annabi Ismail ya auri wannan mata daga baya sun rabu da ita ya sake auren wata daga cikin shikenan daga nan ya rinka aihuwa daga tsatsan su ne aka samu larabawa waɗanda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Kuma Allah subhanahu wataala yana alakanta annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim to tafiyan su daya annabi Ibrahim ma yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana alfahari da annabi Ibrahim kisa a duk yayan annabi Ibrahim babu wanda ya kama da annabi Ibrahim irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk duniya babu wanda ya kama da annabi Ibrahim kamanni na halitta irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da shi yana da nisan da yake tsakanin su amma shi yayi kama da shi shi yafi kowa kama da shi a duniya har yayan da ya aifa kai tsaye ga sunan yayansa ba su yi kama da shi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da shi ba don haka Allah subhanahu wataala ya ce dinan qiyaman millata ibrahima hanifa Allah yana yabon annabi ibrahim da cewa shi annabin Allah ne tsayayye domin shine khalilur rahman Allah ce man yarzabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa لقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen Annabi Ibrahim ya jajirce akan tauhidi bai taba shirka ba shakiran li an'ami ta wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa lamina Allah ce sun ilaika an yi tabi millata Ibrahim Hanifa wa ma kana minar mushrikin don haka annabi Ibrahim yana samu ya samu yabo a gurin Allah inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa don haka shine kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa Allah ya cewa millata abikum Ibrahim huwa sammakumul na min qabl وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم Wata takunu shuhada a an-nas kun farko annabi ibrahim ya ambaci al'umma annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muslim ummatan muslima tare da cewa dukkan annabawan Allah duk gaba ɗayan su musulmai ne kuma sun yi kira ne zuwa ga musulunci annabi nuhu alaihi salam Allah tabbatar cikin alqur'ani shi ma wato kiran jama'a sai zuwa ga musulunta haka annabawan Allah gaba ɗayan su annabi Musa annabi Isa annabi Lut annabi shu'aib dukkan annabawan Allah su da mutane zuwa ga musulunci da tauhidi da kadai ta Allah shine Allah subhanahu wataala ke tabbatarwa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifa millatan ibrahimiyatan hanifiyya shine tafakin Allah riko da tauhidin Allah la ma'budu bi haqqin illa duk abun da mutum yake ciki kare yadda da shirka duk abin da mutum yake ciki kar ya sauka daga kan tauhidi mutum ya tabbatu akan tauhidi la ma'budu bi haqqin illa Allah idan mutum tsakaninsa da ubangiji yayi kyau yana kafi akan aqida ta tauhidi ba shi da sakamako in ya mutu akan haka sai aljanna muminai suke shiga aljanna mumini kuma shine wanda ya mutu akan tauhidi wanda ke tabbatar da cewa la ma'budu bi haqqin illa Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a bi ko a yi koyi da wato ɗabi'un annabi ibrahim mattakaza allahu ibrahim Khalila illa li it'amihi at'am wa ifsha'ihi salam wa qiyamihi bil layli wan nas niyam annabi ibrahim alayhi salam Allah ya rike shi khalifa abuna khalil mafi haɗin Allah da nan Allah ke cewa dinan kiyaman millata ibrahim hanifa ana so aqidatan wa akhlaqan a ɓangaren aƙida a yi riko da aƙida tauhidi ta shirin koyarwar annabi ibrahim alaihi salam a ɓangaren ɗabi'u ana so a ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta annabi ibrahim alaihi salam daga cikin ɗabi'unsa allah ya rike shi khalil saboda kasancewansa ƙa'amihi ta'ala yakan ciyar da abinci idan idan abuna yana sha'awan ya ga ya bada sadaka daga cikin abinci ba kamar yin zamani yanzu da yawanci ake kirga ya shinkafan da za a dafa wata ko wata biyu ko yakan yi wato dafa abinci ya bayar wani ya ci yana da sha'awar wannan balle in an yi abinci mai kyawu a gidansa yana tunanin a ce wani ma ya samu shi za ka ga da mala'iku suka zo gidansa a kifan mutane a da bi idinin amin nan da nan ya zo da ɗan maraƙi wadda yake mai kitse ƙoshashen ɗan maraƙi ɗan yanzu ba abin ya ce wani ba a ƙauye in ka je gurin ka a ƙauye kana zuwa in suna muna kawai sai ga an kamo da hanyar ko da eh, mutanen ƙauye haka in za su shigo gari za su zo gurin mutane ‘yan uwansu sai kaga sun zo da ko ɗan wake ko wani gero ko wani abun nan amma in mu ne nan da muke rayuwa a guri guda mutum ya yi aure za ka je gidansa kawai za ka za ka je ku gaisa ka je kawai shi ke nan ba wani ɗan ko naira ɗari biyu nata iya abin da Allah ya hore maka naira ɗari biyu wannan shine abin da Allah ya hore maka ya yi aure ne ba sai ka gaisa da shi ka rinka ganin cewa a wannan yana da bayi da matsala yana da komai bai da matsala yana da komai amma a zumuncin tarbiyyar addini shi ka samu ɗari biyu kai kake da shi ko naira ɗari ka san dai ya ya wuce nan na mutu da eh, Allah eh, ni kuma ga iya abun da gudunmuwa ke amma da gudunmuwa naira ɗari ko naira ɗari ha ina abu na wanta ya samu aihuwa shi za ka ce masa komai ba lokacin ka ne kana tare abuna ga tare kuje a shago a kasuwa an samu kalo a yi mai kokari ya yi addu'a da barakallahu laka fi mauhibi ko shekar talwahi ba wa balaga shi da hukumar shirka da rawa amma ba ji ba ko dan ɗari ko dan ɗari ɗaya ba to yawanci eh, a mu yawanci duk kusan mu haka muke yanzu eh, za ga kuna mu'amala da mutum yana da ɗumbin kuɗi amma za ka ce ka samu ƙaruwa na aihuwa amma da wuya ya baka wani abu saboda birnanci haka ya koyar birnanci muke da muna cikin birnanci ne yanzu muke ciki mutum da za ga miloniya sosai kuna mu'amala da shi an samu karuwa a gidanka amma ba zai baka ko kobo kawai yana ah, alhamdulillah wanda in dai ƙauye ne ka ga mutum to zai baka wani abu ko in mutanen ƙauye shingin ka ne ya zo zai baka wani abu amma a birni a birnanci ya hana eh, birnanci ya hana ka ga shi ai eh, shi kenan an shiga wani hali da eh, to shi za ka ga ba wanda yake tunanin ya dafa abinci wani ya ci wani da dafa abinci ga kuma duk abincin da ka dafa wani ya ci shi ne alkhairinka shi ne alkhairinka saboda ka san waye ce ba ka san matsayin sa Allah ba ka hu da jijiyar wani da ruwa duka ka huda jijiyar wani hanjin cikin da abinci wataƙila bai samu cin abinci ba tun ɗazu a cikin wasu shugulgula ko babu hali ko wani abu sai ka bashi ta yi ci wani ba mu saba da shi ba a magabata magabatan musu suka saba da wani duk yanda aka yi abin da muka sani iyayenmu na zama abin mu rahmatullahi alaihim duk yanda aka yi da aka abinci to sai ya kasa kashi kashi akwai na almajiriya ba fassara ma yi ba ba karanta ma yi ba ba komai ba a duk yadda ake yi akwai na sadaka a cikin abinci ya kawo amma mu ka ga yanzu ba ba haka ba birnanci ya shiga birnancin nan kuma akwai matsala a cikin mafi yawan abubuwa ake sanya mutane kawai kowa kawai tunanin iya abun da yake to dama iya na yake abu yanzu kana ganin eh, lokacin da duk nan yawanci wanda suke yara eh, a da idan suka tina za su ga gidansu in ba ya zo ana rasa abincin da zai ci amma mu yanzu iya namu muke <laughs> iya namu da matan kuma sun fi mu kurewa idan kana duk da ka kawo sai ta samo ledodi ta kukulla ta kukulla iya wannan kawai za a yi wanda ya shiga aka iya birnin shi ya shiga ko da haka kowa da abin nan ɗinsa ba mu magana abin amma a yi abinci a ajiye abinci don ko ana tsammanin bako yanzu ba yayin wannan ba ba yayin wannan ba gaba ɗaya za ka iya zuwa gidan mutum yana da dukkan hali amma ba za ka fito da ruwa ka sha ba za ka ci abinci ka koshi ba mu yanzu birnin na mu hada koma ƙauyen ba duk da mutum yake da wadata amma za a zo gidansa a tafi ba a ci abinci ba gaskiya ya yi asara da yawa farkon wanda zai zo gidanka a matsayin bako abin da za ka tare mutum a fito da abinci a fito da abin da ya kamata Allah na kalla dan ci abinci ya bun da Allah ya hore ba albarka tana cikin abin kuma mutane da ka tare da baka san su a yau amma yanzu ga wadata amma na birni saboda haka sai sai ka yi tafiya ko ka je wani abuja ko wani abu nan dama gidan kowa ba ba masauki to za ka mutane manya masu abubuwa amma ba su da masauki biya da ka kai da alaka da su kawai in ka zo ma hotel za ka kama shi nan kawai ku haɗu a inda za ku haɗu shi nan kawai ba zai iya baka abinci ba tara shi kenan ka je ka saya da kuɗin ka kaci shi kenan haka kawai aka saba wancan ma haka yake wancan ma haka yake kowa kawai haka aka saba kana ce mutum ka zo abuja mafi cin mutane gari ka a maka wani hotel ka sauka kawai dama kawai wani shi a wani hotel ka sauka da kawai shi a wani na san akwai wanda mai tarbiyyar dattijai yawanci in na ji abuja eh, har ma ba na son ce masa na zo shi zaka ga zo da wasu a ɗan abinci ne su a fruit ne su ne ne ni a dai gombe gaba ɗaya anya iya wanda na sani ba nake wada irin yin ah, abokai da abokai da kanne kanne da tsoron su da ya shi je ka ne kawai ya yi hidima ya kama su su ne in dai ya san ka zo to masha Allah abun nan to shi Abuja ina ga hanzu akwai gombe a jiki a da magana ba zan yi ce ba sai lasu yi a ta don mutane su bi ta sosai a ga ake aka muke abin nan so haka yawanci muka zama a birnin ya riga ya shiga ya abun nan ba wani mai tunanin wane ya ɗan wayewan shi ne. kai ma ka kama hotel din wayewan shine wayewanka a abin har ma ka sa ranka cewa kana jiran wai wani ya baka ko gurin zama ko abinci ko wani abu na a baya cikin ajandan ka kai ma shi ma baya cikin ajandan ka saboda mai girmanci shi ke ba wani tsari na addinin Allah a cikin wannan ko babu tsari na zumunci ko babu tsari na koyi da iyayenmu a cikin wannan iyayenmu ba haka ce eh, saboda haka na abubuwa ne wanda sai mun gyara annabi Ibrahim alayhi salam matakhadallahu Ibrahim khalilan illa li it'amihi ta'am sai ciyar da abinci da yake ko ifsha'ihi salam da watsa sallama da yake alaman ya'rifu man la ya'rif in bai wuta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi dogon gaisuwa ba wa barakatuh yana tsayuwan dare lokacin da mutane suke bacci waɗannan abubuwa guda uku suka ɗabi'ance da ibadance bayan kuma cewa shi annabi ibrahim shugaban tauhidi in an samu tauhidi a ƙida to ana son kuma ɗabi'a zamani mu ne yanzu mutane wanda zaka ga yawanci suke kiran kansu halin sunna suna da karanci a wajen ɗabi'a da mu'amala suna da karanci a wajen mu'amala waɗanda ba su kan wata aƙida mai kyau ma haka kamar dawa ko ƴan shiya in ta yi suka ma mu'amala ta fi kyau a nuna tawazu da sauransu amma yawancin yadda za ka ga suna magana su ahalin sunna ko da ɗaliban ilimi ne a cikin su mu'amalar su ta fi kaushi sun suka fi nuna su su su ne ko mutum ga yana girman kai to akwai sunna sunna akwai da'awar cewa shi ahalin sunna ne amma dai ba sunna ce ta koyar da wannan ba sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam kana mutawadi'an annabi sallallahu alaihi wasallam akan zo gurin su ka gane ina ne shi sai ce masa in ka je ka ga wanda ya fi kasa ta zama daban ta fi kowanne kyawu a gurin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ta zuwa yana jira a ware gurin zama ya zauna ba ko zai tsaya yana mujurai don ba ku aje masa kujera ba nan suna suna duba yawa saboda ya ce masu wannan shine mutane a yanzu musamman wanda ka sai su su ne ahlus sunna kaga in kiga mutum yana jin ya zama wani yana girman kai ko yana rena mutane ko yana ganin mutane haka haka yawanci wanda ke da alaka da sunna wanda ka ga ana ce musu ha wannan yan bidiyar yan kaza to su kuma in ka neman tawadu da mu'amala su kuma da lafiya su saboda ka mu'amala mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ake samu aqida sai an samu mu'amala to ba kawai haka za a zauna babu mu'amala za a je abu kana kana kana magana kana nuna musu ne kamar kai ne sarkin duniya gaba daya wannan ba daidai ba ana so a yi mu'amala kyakkyawa ga mutane bayan aqida ta kafu yawa abuna a yi mu'amala ta gaskiya a yi mu'amala ta girmamawa duk ɗan adam baka girmama shi ba wani ba zai fahimci ma a jinka wani haka su ne annabi ibrahim alaihi salam yana da ɗabi'u masu kyawu haka allah ya ce millata ibrahim hanifa wa ma kana min al annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba baya shirka wa allah a nisanci shirka wajibi ne nisantar shirka a nisanci bidi'o'i a nisanci dukkan miyagun ayyuka a tsaya akan aƙida tauhidi da kuma ɗabi'u masu kyawu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa sun karɓi musulunci saboda ɗabi'u Allah ta'ala ala insha Allah muna raye lokacin da gaba za mu ci gaba da inda da wannan fata da samu Thank you.

Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su su da addu'o'i na fata Allah ya karbi addu'o'i wanda ya rasa ta da aka haifa masa da lillahi ma alqa wa rasu ma mu ya 'indahu mu ajalin musamma ya yasbiru wa yahtab Allah ne da mafi alkhairi wanda yaran suke da juna Allah ya sauke su lafiya ya ba su a bayi wanda suka kawo kaya Allah ya kawo su mai albarka wanda ke neman aure Allah ya a sanya rana Allah ya albarka da sa ayi sa wanda kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka ba kowa da wanda su samu suke suka samu admission Allah ya sanya albarka ya bada ikon karatu wanda suke sabis Allah ya sanya albarka ya kasu kammala lafiya ya hada su da alkhairi bayan haka da duk waɗanda suke fito bukatun daban-daban da waɗanda aka ambata muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya biya kowa bukatun na alkhairi dukan mu Allah subhanahu wa ta'ala biya mana bukatun na alkhairi Allah ya kai rayuwar mu kwanaki masu albarka na ashirul awa'il yanda da hijira Allah ya ba mu ikon aiki na kwarai Allah ta ayyukan masu sun karɓa kowa gurin Allah Allah ya salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا اللهم اصلح لهم في قبورهم ونور لهم فيه اللهم اصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره واحفظنا واياهم بشر الحاسدين الحاقدين انك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك